Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Murtala Faruk na da sauran abokan aiki muka sake dawowa a cikin wannan shiri namu na hantsi yau Juma'a 4 ga watan Agusta da shekara ta 2023. bayan an sha labaran duniya za a ji abin da masu sharhi kan al'amuran tattalin arziki ke cewa game da makomar afirka a sakamakon halin da ake ciki a nijar muna kuma dauke da wata hira kan abin da ya kamata kasashen afirka su don shawo kan matsalar juyin mulki a nahiyar musamman ma a kasashe renon faransa baya ga haka za a ji irin tsarin da shugaba bola ahmed tinubu yake shirin dauka wajen rabawa al'ummar kasar tallafin rage raɗaɗin rayuwa sakamakon cire tallafin mai kazalika wani masanin tattalin arziki kuma malami na jami'a ya yi bayani ya yi wato ya yi fashin baki a game da karin sunayen da shugaba bola ahmed tinubu ya gabatar majalisa don a tantance su a matsayin ministoci sai dai za a mana afuwa ba za mu samu damar kawo muku shirin yanayi da muhalli ba amma yanzu ga murtala da kashin labaran duniya na farko Assalamu alaikum jama'a Barka mu da wannan hantsi ga kuma labaran duniyar. Kwanaki goma da juyin mulkin da aka yi a jamhuriyar Nijar rayuwa ta ƙara zama babban ƙalubale ga dakarun Amurka a sansanin yaƙi da ta'addanci a yankin yammacin Afirka da aka fi sani da cibiyar ta'addanci a duniya. An taƙaita zirga-zirgar jiragen sama a ciki da wajen ƙasar. Yayin da shugabannin juyin mulkin suka buƙaci Amurkawa su nemi izinin kowane tashi ko saukar jirgin sama. karancin mai ya sa dole kwamandan amurka ya sa hannu a duk lokacin da aka zuba wa jirgin sama mai amma duk da haka yayin da wasu kasashen turai ke ficewa daga niger gwamnatin biden na nuna aniyar ci gaba da zama tana kallon niger a matsayin sansanin amurka na karshe kuma mafi inganci a fagen yaƙi da ta'addanci yin watsi da ita yana da haɗari ba wai ta haujin karuwar ƙungiyoyin mayakan jihadi kaɗai ba har ma da tasiri mafi girma daga rundunar sojojin haya ta wagana ta rasha yayin da wasu gwamnatocin kasashen turai suka rurrufe ofishoshin zakadanci tare da kwashe 'yan kasarsu a cikin jiragen soja a wannan makon da kuma da zanga-zangar nuna kyamar kasashen yammaci ta barke bayan juyin mulkin jami'an diplomasiyar amurka sun aika da ma'aikatan da ba su da muhimmanci da wasu dangi zuwa gida a cikin wannan makon amma su suka ci gaba da zama. a halin da ake ciki kuma shugaban najeriya bola ahmed tinubu wanda kuma shine shugaban kungiyar ecowas ya aiki da wata tawagar dattawa zuwa kasar ta jamhuriyar niger yayin da ya rage saura kwanaki uku ga wa'adin da kungiyar ta ecowas ta bayar ga sojojin juyin mulki da su mai da hambararren shugaba muhammad bazum kan mukaminsa aikiwa da tawagar dai wani sashe ne na matsayar da kungiyar ta ecowas ta yi a farkon makon nan dangane da daukar matakan ganin an maido da tsarin demokuraɗiyya a kasar ta niger tawagar ta najeriya tana karkashin jagorancin tsohon shugaban mulkin soji na najeriya janar abdulsalami abubakar da kuma mai alfarma sarkin musulmi muhammadu sa'ad abubakar wanda shi ma dai tsohon janar ne na soja tuni kuma da tawagar ta sauka a filin jirgin saman kasa da kasa ne mai babban birnin nijar a jiya alhamis inda kuma suka sami kyakkyawan tarbo daga wasu manyan jami'an sabuwar gwamnatin mulkin sojin kasar. We have just uh, janar abdulsalami abubakar jim kaɗan kafin tashin su daga nigeria ya ce an ba mu umarni ne da mu je niger mu kuma isar da sakon shugabannin mu na ecowas kan cewa ba su ji daɗin abin da ke faruwa a ƙasar ba mu kuma faɗawa sojojin masu juyin mulki cewa an ba su wa'adi su daina duk abin da suke yi su kuma miƙa mulki ga zaɓaɓɓen shugaban ƙasa haka kuma za mu saurari nasu bahasin kana mu mayar da saƙo. 'Yan gudun hijirar Rohingya da ke zaune a sansanonin marasa galihu a Bangladesh suna nuna shakku kan wani shirin kasar China na shirya komawarsu Myanmar inda suke fuskantar barazanar kisan gilla da kone-kone daga dakarun sojan da ke mulkin kasar a yanzu. Muna son mu koma gida amma a ƙarƙashin wannan shirin na gwaji sojojin Myanmar za su tsare mu a sansanoni ba za su bar mu koma gidajenmu da ƙauyukanmu ba in ji Aung Meng wani ma'aikacin agaji na sa kai na rohingya da ke sansanin 'yan gudun hijirar kutub palong da na kasar bangladesh a zantawarsa da muryar amurka ta wayar tarho kusan 'yan kabilar rohingya miliyan ɗaya ne ke zaune a sansanoni a gundumar kosbaza da ke kan iyaka mafi yawancin su sun tsere ne daga farmakin da sojoji suka kai a myanmar a shekara ta 2017 wanda yanzu haka ake ci gaba da shari'ar kisan kare dangi kansa a kotun duniya. fiye da shekaru biyu tun bayan juyin mulkin sojoji a myanmar kasar china ta maido da hulɗar kudda kudda gwamnatin mulkin soja ta yanzu a ranar 27 ga watan yuli yayin wata ziyarar baza ta ta kwanaki biyu a kasar myanmar manzon musamman na kasar china deng shisun ya gana da wasu manyan jami'an soji ciki har da babban janar ming aung hlaing in an jima kaɗan Murtala zai sake shigowa da labaran kashi na biyu. Kafin nan zamu leƙa taskar rahotanninmu. Juyin mulkin da aka yi a Nijar ya jefa ƙasar da ma yankin yammacin Afirka cikin yanayin rashin tabbas. wato tabbacin abin da ka biyo baya bayan da kungiyar musamman ma bayan da kungiyar ecowas ta yi barazanar ɗaukan matakin soji har idan sojojin da suka hamɓarar da gwamnatin niger ba su mai da mulki ga shugaba bazin ba dr isa abdullahi na jami'ar tarayya da ke kashe a jihar gombe ya ce ya zama wajibi afirka ta farga kuma ta san cewa babu wanda zai magance mata matsalolin da take fama da su bayan da na tambaye shi ko ce makomar afirka da ma nahiyar baki daya bisa la'akari da irin harin wato halin tsaro da ake fuskanta sannan a wani bangaren kuma ecowas take barazanar daukan matakin soji sai ya ce Ba gaskiya a cikin kwanakin nan a kasashen Afirka sun zama kusan fagen daga na daga wasu bangare a Mali 'yan bindiga suka rirrike wa'yansu wajaje suka cinye kusan rabin gwamnatin kasar ya kai ga sojoji suka kwace. mulkin kasar wanda kafin su kai ga kwace mulki kusan wani yanki gaba ɗaya na kasar malin gaba ɗaya a ƙarƙashin 'yan bindiga yake a bayan nan ita kasar burkina faso haka rikice-rikicen malin suka yi so suka shiga cikin kasar burkina faso ya zamanto da 'yan ansaru da sauran masu ikirarin jihadi su ma suka shiga cikin kasar burkina faso haka sojoji suka zo suka sake kwace mulkin to nan ga najeriya kuma can arewa maso gabashin najeriya ga 'yan boko haram a suka zamanto su ma sun rike bangarori can a wani lokaci to ko da dai an kora su sun je jeji amma har yanzu suna ta'annaci da barazana wa zaman lafiyan najeriya din da gefen chadi da bangaren kamaru da wani bangare na nijar din to wannan abu banda su daga wasu wajaje kuma can akwai 'yan tawayen alshabab su ma masu yi kirarin bindiga da kayan fada a kasar somalia da kuma misali a kasar habasha ethiopia suma ga 'yan tigray da dai sauransu rikice-rikice iri-iri a cikin nahiyar afirka gaba daya to irin wannan al'amari ne wanda yana kawo kasuwar cinikayya yana kawo kasuwar aikin noma yana kawo nakasu wa kasuwanci tsakanin ƙasa da ƙasa yana kawo nakasu gaba ɗaya a duk abin da aka shafi harkan ilimi harkan gudanar da gwamnati da al'amura na ci gaba gaba ɗaya a cikin ƙasa za su durkushe saboda irin waɗannan turka-turka to idan ba tsayuwar daka ƙasashen afirka suka yi ba na farko abin da yake jan irin waɗannan tashin tashina so da yawa akwai talauci a cikinsa sosai domin duk inda talauci ya yi katutu to da shi da jahilci kuma za su zamanto eh, yan uwa ne dan juma ne da dan Jumai. ana samun jahilci za a samu talauci ana samun talauci za a samu jahilci to kuma wayannan abubuwa su suke da marawa a mutumin da ya zamanto jahili ga talauci to rikici kuma a wajen shabu ne mai sauki saboda haka akwai wannan matsaloli yanzu idan afirka suna nema da gaske a yi maganin waɗannan abubuwa to dole sai an ilmantar da mutane kuma a yi maganin juyin mulki da afirka sai an samar da wadatattun hanyoyin jin daɗin rayuwa wa talakawa kuma idan ba an samu haka ba ne kullum za ka ga sojoji za su yi amfani da damar cewa ƙasa da talauci da rashin tsaro kamar yadda su ma sojojin Nijar ɗin suka zo suka yi wannan kuma mun sake komawa baya kenan shekaru na kusan a ce shekaru da yawa da suka wuce baya kuma mulkin soja da kaɗan yayi daban da mulkin mallaka domin mulki ne na bindiga na ƙarfi a sa mutum dole ya yi abu ko yana so ko baya so sannan bayan haka ya zamanto wajibi ga ƙasashen Afirka mu gane cewa fa ba fa kasashen waje ne za su zo su yi mana maganin matsalolin mu ba kuma su wayannan kasashe na waje wayanda so da yawa suke kafa sansanonin suke sai da hajojinsu na makamai ta faɗan wani ya ce mu ba su abinci su su ba mu bindigogi mun ba su rayuwa sun ba mu mutuwa to idan mu ba mu duba da kanmu mun yi tsayuwar daka mun gane cewa matsalolinmu mu za mu warware ba ah, wani sai dai ya kawo mana ɗauki da gudumawa ba to muna cikin matsala Dr. Isa Abdullahi na Jami'ar Kashiri kenan a wata hira da na yi da shi. Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga Murtala da labaran duniya kashi na biyu. A jiya Alhamis tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya ki amsa laifi a birnin Washington kan tuhume-tuhume hudu da gwamnatin tarayya take yi masa na yunkurin sauya faduwarsa zaben shekara ta 2020 domin ci gaba da mulki na tsawon wasu shekaru hudu a fadar white house trump wanda ya musanta dukkan zarge-zargen da ake yi masa ya bayyana matsayarsa ne a wata ziyarar da ba kasafai yake kaiwa babban birnin amurka ba cikin shekaru biyu da rabi bayan kare shi a zaben wa'adin mulki na daya. a cikin tsauraran matakan tsaro a harabar kotun ta amurka ya zauna a gaban kotu na tsawon rabin sa'o'i yana amsa tambayoyi daga alkalin majistare moxila opadi inda ya bada cikakken sunansa donald j trump da shekarunsa 77 kuma ya rantsuwar cewa baya cikin kowane irin maye na kwaya opadia ya karanta wa trump tuhume-tuhumen da ake zarginsa da hada baki domin cutar da amurka wajen sauya sakamakon zaɓe da dan democrat joe biden ya kayar da shi wanda kuma yanzu haka shine shugaban amurka sa'annan kuma alkalin ya jera masa tsawon hukuncin daurin da zai iya fuskanta idan aka same shi da laifi daga nan sai trump a cikin shigar da ya saba ta shuɗiyar kwad da jan likitai ya shaida wa alkalin cewa bai amsa laifi ba kan tuhume-tuhumen masu shafuka 45 da wani babban lauyan tarayya ya gabatar a ranar talata bisa umarnin lauya na musamman na ma'aikatar shari'a jack smith a ƙarshe jami'an amurka sun ce an kama wasu ma'aikatan ruwa biyu da ake zargi da laifukan da suka shafi tsaron ƙasa da kuma alaƙa da china jami'an gwamnatin tarayya sun faɗa a wani taron manema labarai jiya alhamis cewa an kama wani matukin jirgin ruwa mai shekaru 22 jin wei bisa zarginsa da laifin leƙen asiri da ya shafi hada baki domin aikewa da bayanan tsaron ƙasa ga jami'an ƙasar china tuhumar ta bayyana cewa wei ya tuntubi wani jami'in leƙen asirin gwamnatin china a watan fabrairun shekara ta 2022 kuma ya ba da hotuna da bidiyo na jiragen ruwan amurka an gurfanar da wani sojan ruwa na biyu wen zhao a gaban wata kotun tarayya da ke los angeles da laifin karɓar cin hanci da rashawa domin baiwa wato jami'in leƙi asirin china hotuna da bidiyo masu muhimmanci na sojojin amurka duka ma'aikatan jirgin sun musanta aikata laifi to amma ba da umarni a ci gaba da tsare su har zuwa lokacin da za a ci gaba da sauraren karar a ranar 8 ga watan agusta a waɗannan garuruwan. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla yanzu kuma za mu sake waiwayar taskar rahotanninmu. mu a daidai yayin da masana suke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu a game da halin da ake ciki a Nijar da kuma matakan da kungiyar ECOWAS ta dauka da wanda take shirin dauka a matakin gargaɗi ga duk waɗanda suke shirin juyin mulki nan gaba. Mai sharhi kan al'amuran siyasa na ciki da wajen Afirka Farfesa Khalifa Dikwa ya ce har idan aka wato ba a yi maganin matsalar daga tushenta ba to da walakin wai goro a miya. Maganan nan ya kamata a ce a tunkare ta ta tushe and uh, ma an ce na afirka din ne ma kungiyar afirka din a ce akwai manyan kasashe suna da tasiri a kanta amma ina laifi a ce a kai kara majalisar turai din nan wato european union da kuma united nations misali a ce waɗannan abubuwa ba za su kare ba muddin faransa ba ta sauya tsarin nata na ci gaba da uh, amfani da arzikin kasashen da ita ta yi musu mulkin mallaka har yanzu waɗannan misali Niger din nan gaba da ita take bada take da uranium over 40% na bukatan Faransa amma a cikin Niger din da kyar mutane 20 bisa ɗari suke da hasken lantarki. Kamfanin Faransa har yanzu take haka Rano ko menene sunanta haka. To, Faransa dai a sa ta ta daina wannan abin, me yasa Birtaniya ba ta yi haka, me yasa su sauran manyan kasashe ba sa yi. ko ina to duk inda ta tashi din 1959 dokokin da ta sa an ba su independent na suna ne kawai faransa take ji kamar in ta rabu da kasashen nan ta bar su to ita ta tashi a kasuwa tana gani kuma 100% ne fa take so arzikin da suke karkashin kasa kasashen nan afirka da na gaba da nata ne tamkar nata ne kuma ko ina ta jibga sojojin nata babu ci gaba ga arziki a karkashin kasa ga talauci muddin ba a hada siyasa a tushe din shi mai yasa ne ke kawo waɗannan abubuwa suke kawo soji by nature su da loyal to the, country ba su iya lallashi irin na police ko a yi a gyara a ikaba nan da sauransu ai su kama karya ne ba sa shakkan wani takunkumi a ce musu kaza da kaza ba su iya ba they are not trained for that me yasa ba za a bi ta siyasa a tabbatar cewa faransa ki yi hakuri duk lokacin tun shekarun nan duka kina tasa sama da shekaru 63 yanzu Nijar gobe ne ma uh, independence day dinta na 63rd eh, amma babu abun da za a gani a kasa babu hasken lantarki ba komai haka mali da aka gini a kasashen da ita ta yi musu reno gaba cikin talauci suke dr congo misali tun independence har yanzu suna yaki suna da group group na yankin nan sama da ɗari ko da bindigogi da sauransu to in ba a bi ta tushe ba wannan abun ba zai kare ba so social media yanzu ya kawo ya hada turawa da afirka din nan suna muhawara suna fada musu abin da gwamnatocin nasu suke yi a kasashen namu afirka to waɗannan yaushe za su kare ah, yanzu next din misali za a ce in karamar fitinan da take tashi game da siyasantar da A maganan Usman Sanko na Senegal din nan. Domin a hana shi sai takara an ce ya yi laifi ya yi satan handset ya taba wata mata mai salon da sauransu har da shekara biyu domin kare shiga zabe. To yana tunzara samari wannan bawan Allah shekarunsu arba'in da tara ne saurayi. To ire-ire waɗannan abubuwa kuma the same echoes da kike ji din nan suna gani dan uwansu a cikinsu ya jiwo mulki ta tsarin mulki wato alhassan watara na cote d'ivoire ya, ya sa aka canza tsarin mulki ya ci gaba da zama haka za alfa konde na gini din nan shi ma haka ya yi shi ya jawo ma jiwo mulki din to wasu za a gani kuma wanda suka mika komai a hannun kasar faransa suna zaune lafiya domin arzikin gaba ita take tasa misali amadu ayijo aka tilasta mishi ya sauka an ce yana kusa da Nigeria Prime Minister Tafawa Balewa 1982 an ce mar akwai cutar da ta za ta ka kashe shi in bai sauka ya huta kansa ba. 82 Paul Biya ya hau har yanzu shi yakan kan kujera ga shekaru ga rashin lafiya ga matar ka rabin bafaranshiya. Haka a Gabon daga uba ya rasu dan ya karba an ci gaba haka Togo daga eh, ya Eyadema zuwa For eh, yasimbe To in dai yana ma kasar Faransa abin take so su zauna kawai. To ina zai yi a aja an waye fa. Social media don ya kawo waye wani sosai fa. Mutane yaran nan fa sun gaji kuma ba, ba irin namu na, muka hakura din ba ne. Su din ba su da hakuri su shortcut ne. A yi ta kawai ta kare. Mai sharhi akan al'amuran siyasa kenan Farfesa Khalifa diko a wata hira da na yi da shi. Sashen Hausa na muryar Amurka ake sauraro daga nan Washington DC a koda yaushe ake bukata kuma za a iya zuwa adireshin mu na yanar gizo domin sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. Yanzu kafin mu ci gaba a shakata da wannan waƙar. yanzu za mu sake lekawa taskar rahotanninmu. Cikin bayanin da ya gabatar a ranar Litinin shugaba Bola Ahmed Tinubu ya yi bayanin irin shirin da yake yi na baiwa 'yan kasar tallafin rage raɗaɗin halin rayuwa da suke ciki. Sai dai kuma ba a tabbatar da tsarin za a yi amfani da shi wajen cimma wannan manufa ba. La'akari da yadda wato aka ba wato batun tattalin korafi corona ya kasance a lokacin gwamnatin da ya shuɗe. A wata hira da na yi da Hajiya Binta Mu'azu ta shaida min tsarin da za a yi aiki da shi don gudun wato don gudun kada kuɗin da aka ware ya shiga aljihun wasu tsirarru. Jawabin da na al'umma ai yayi akan cewa ya tanadi abubuwan da zai da zai kama na sauki da wajen harkan arziki da wajen cuɗani in cuɗe ka na kasuwanci da wajen farnan abinci da komai dai da wanda kuma waɗanda suke da sana'o'i irin na kasuwanci akwai tallafin da za a bayar wato garuruka za su yi kokari su tallafa wa masu sana'a wanda ba su da karfi to ku har zai kai ga har local government wato su gwamnoni yanzu an ba su wannan assignment a zamtokin ko ni kaina daga state ina kaduna state state na san gwamna na yana kokarin yanzu duk suna kokarin su je har kasa downtrodden down local government a samu a rubuta duk sunayen jama'an da ya kamata a ka musu tallafi. An zo wurin domin kin ga wancan gwamnati da ya shuɗe na shugaba Muhammadu Buhari shi ma ya ɗauko wasu shirye-shirye domin tallafawa al'umma. Goma dubu ashirin haka. Eh. Masha Allah. To sai dai kuma mafi girman zargi da ake yi wa gwamnatin buhari shine babu waɗanda suka yi cin hanci da rashawa kamar mukarrabansa wannan gwamnatin nashi an yi wasa da kuɗin jama'a sosai ba kya gani cewa har yanzu al'umma ba su warke daga wancan ciwon ba yanzu wani karfin gwiwa suke da shi cewa waɗannan matakai da shugaba bola ahmed tinubu ya ɗauka gaskiya bilhaki za a kai ga cimma gaci eh ai in kika kula da ya taso da maganan taimaka wannan cewa za a saki kuɗi za a ba mutane miliyan miliyan goma sha biyu raron kuɗi kowane wata dubu takwas takwas ai tuni kika ji aka yi ta ta aka in kika saurara mutane suka ce ba zai yi wa ai miliyan ɗari biyu ne da wani abu a ƙasar nan an taɓa miliyan sha biyu ai ba a taɓa kuma ba a komai ba saboda haka a dawo abu hanya a yi abin da an san talaka da ke ƙasa zai samu kuma an yi dun shi ne to in kika saurara ni ina miki magana a ɓangare na daga Kaduna State gwamna na na saurare shi ga tsarin shi ga shirin da ya yi baki misali misali to daga cikin rajista za a yi daga cikin matsalar kenan domin in kin ga kasashen da suka ci gaba ba batun rajista ake yi ba eh, kamar misali lokacin da aka samu matsalar cutar covid-19 eh. ya kai ga a baiwa mutane tallafi domin mutane sun rasa ayyukansu mutane ba sa fita kana zaune a gidanka sai dai ka ji a asusun bankin bankinka kaza ya shiga ciki shine duk ban kai ina kai ki a wannan jawabin a wannan abin da za a yi ai har da buɗe account su dinnan da aka ɗora musu na nauyi kamar su ciyamomin su kansaloli su da katai su wane ne ai kowanne za a je a ce kuruminka da aka ke kai ne aka baka intanet zai ka tabbatar mutanen unguwa kaza sun yi rajista sun yi buɗe account Mhm. ai da ka rajista na za a yi account a sa bbn a sa number dabo kana zaune wannan abu zai kai kanka amma aka ce za a ba da cash a ce kawai gashi nan je ku biya sai kun samu inda ba ba su da tsoron allah a zuciyarsa sai sun san da suka kau da wa'insu kuɗin ba za su yi abin da ya dace ba Hajiya Binta Mu'azu kenan 'yar eh, jam'iyyar APC daga Kaduna a wata hira da na yi da ita. har yanzu dai muna najeriya inda shugaban kasar bola ahmed tinubu ya yi karin sunayen wato kan jerin sunayen waɗanda ya miƙa wa majalisa don a tantance su a matsayin ministoci wanda jimlarsu ya kai 47 saɓanin yadda aka saba a baya dalilin haka ne ya sa masanin tattalin arziki kuma malami a jami'ar tarayya da ke kashere dr isa abdullahi na jami'ar ya ce har idan ma'aikatu za a yi ƙara ma'aikatun za a yi to nauyin gudanar da gwamnatin zai yi wa ƙasar yawa alhalin tana fama da tulin bashi yawan ƙarin ministoci kamar yadda muka samu rahotanni wani lokaci can ma gwamnatin kusan an yi wani kwamiti da ake kiran shi sanya kwamiti cewa wasu ma ma'aikatun da cibiyoyin gwamnatin tarayyar Najeriya ya kamata a haɗe su waje ɗaya ne. A maimakon a daɗa bubbuɗa su a daɗa ko kakkara su a misali yanzu hukumar ICPC da EFCC sai ka ga kusan to meye ayyukansu daban-daban ya kamata iri ɗaya ne aikinsu. to kaga a irin wa'annan ya kamata a ce a dudduba ma'aikatar yaɗa labaru da ma'aikatar sadarwa hukumar da take wayar da kan mutane sai kaga aikin nasu kusan iri ɗaya ne to amma abin da yake da matsala shine idan an samu cibiyoyi da yawa ko ma'aikatu da yawa yawan kuɗaɗen da ake kashewa yana ƙaruwa yanzu da a ce ma'aikata guda ɗaya tana da ma'aikata guda dubu za ka samu kuɗin da za a kashe a kan ɗaukan ɗawainiyar wa'annan ma'aikatan guda dubu ba zai wuce kuɗin da za a biya minista guda ɗaya ko biyu ba su biyu kawai da ɗawainiyarsu su saboda su yawan ɗumbin kuɗin da ake kashewa a kan minista da shugabannin ma'aikatu to kenan idan aka yi rage yawan shugabannin ma'aikatan zai rage yawan kuɗin da gwamnati take kashewa a gudanar da mulki to amma kuma ta ɗaya hannun ana iya samun ma'aikatar da ayyukanta ke da muhimmanci da yawa kuma a lafta mata nauyi mai yawa da wanda kusan wannan nauyin ana iya kasa saukewa saboda nauyin da ya yawa kamar misali yau a ce minista shine power works housing wato wato ministan makamashi ministan ayyuka ministan gidaje kowane ɗaya ya kamata a ce ma'aikata ce mai zaman kanta ko wutar lantarki kawai aka bari a ƙasar na aka ce mutum ya daidaita to ya samu aiki na yi to saboda haka ana iya la'akari da ma'aikatun da a ayyukansu suna da mahimmanci na gasken gaske saboda haka sai a duba a ga yadda za a yi su ɗin ana iya rarraba su to kuma muna da kira dai ga gwamnati demokradiyyar nan tana yin tsada ana samun tsadarta ta wajen yau bayan ga hukumar zartarwa ta ƙasa wato eh, federal executive council wato ministoci da shugaban ƙasa da mataimakinsa ga kuma a majalisu guda biyu na ƙasa ga sanatoci ga wakilai eh, to kuma kowanne da irin nauye nauyen su su ma kamar ministocin suke to duk waɗannan suna da ƙara wa ƙasar yawan nauyin kuɗaɗe da sai an nemo su da yawa kafin a gudanar da gwamnati to yana ganin kamar a maimakon a daɗa bubbudawa a nemi yadda za a yi dai waɗanda mahimmancin su bai kai mahimmanci ba a haɗe su waje guda saboda a samu sauƙin gudanar da gwamnati kuma a rage yawan cin bashi domin cin bashin nan shi ke daɗa zama gwamnati cikin damoyi da daɗa takurawa talaka akan cire tallafe-tallafe da ake musu da jin daɗin rayuwa idan kuɗi ya ƙure ya zamanto yawan abin da ake samu kamar yadda yanayin najeriya take a yau a ce kashi casa'in da shida na kudaden shigan kasa ana biyan bashi da shi to baya da gwamnati za ta yi aiki sai ta je ta daɗa takura wa talakawa wajen kara musu haraji wajen janye tallafi da kuma a daɗa shiga rayuwa mai tsanani alhali kuma ta gefe ɗaya sai ka ga shugabanni suna fataka talaka kuma yana da tsotsewa saboda haka dole sai an samar da daidaito akan wannan abu wato income equality kenan wato a rage bambancin tsakanin masu shi da marasa shi Dr. Isa Abdullahi na Jami'ar Kashiri a jihar Gombe kenan. Yanzu kafin mu yi sallama da ku ga murtala da labarai a takaice. ta takaice kwanaki goma da juyin mulkin da aka yi a Nijar rayuwa ta kara zama babban kalubale ga dakarun Amurka a sansanin yaƙi da ta'addanci a yaƙin wato a yankin yammacin Afirka da aka fi sani da cibiyar ta'addanci a duniya. A halin da ake ciki kuma shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu wanda kuma shine shugaban kungiyar ECOWAS ya aiki da wata tawagar dattawa zuwa kasar jamhuriyar Nijar yayin da ya rage saura kwanaki uku ga wa'adin da kungiyar ta ecowas ta bayar ga sojojin da suka yi juyin mulki su mai da hamɓararren shugaba muhammad bazum kan mukaminsa jagoran 'yan gudun hijirar rohingya da ke zaune a sansanonin marasa galihu a bangladesh na nuna shakku kan wani shirin kasar china na shirya komawarsu myanmar masu sauraro anan za mu sallama duku a cikin shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da la'asari ya ku idan allah ya kai mu aji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabbin shirye-shiryen kafin mu yi sallama da ku ga gaisuwar ta'aziyya daga sashen hausa na muryar amurka zuwa iyalai 'yan uwa da ma al'ummar garin sanyin na a karamar hukumar tambuwal ta jihar sokoto bisa labarin da muka samu na rasuwar ardan sanyin na alhaji shehu garba da safiyar yau juma'a kuma za a yi jana'izarsa na fadarsa da ke sanyi a ranar wato da rana yau bayan sallar juma'a allah ya masa rahama ya kyautata karshen mu idan ta mu ta zo yanzu a madadin murtala faruk sanyi na da ya ta ni gabatarwa da solomon abu da ya shirya kuma ya bada umarni sai bob bas da ya mana injiniya ni aisha mu'azu nake cewa ma'assalam.